This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafa sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfila Hashin Gumelle tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce tilas shugaban Siriya Bashar al-Assad ya yi murabus. sai dai ya ce akwai buƙatar a gudanar da shawarwari kan lokacin da ya kamata ya yi haka da yake magana a london bayan ya gana da takwaran aikinsa na ingila philip hammond kerry ya kira ga rasha da iran su yi amfani da tasirin da suke da shi kan hukumomin syria su ga cewa sun shawo kan shugaba assad ya amince kan shawarwarin barinsa mulki domin hakan ya kawo ƙarshen mummunar yakin basasar da ƙasar take fama da shi sakatare kerry ya jaddada dangantaka da ke akwai tsakanin yakin basasar da sham ɗin take fama da shi da kuma dubban jama'a da suke gudun hijira zuwa turai keri ya ce burinsu shine a kai ga fara wannan shawarwari daga ne sake yin kira ga rasha da iran da kuma duk kasashe da za su iya taimakawa musamman ma yanzu da rasha ta nuna sha'awar tana son ta ƙara irin taimako da take bayarwa wajen yaƙar masu tsauran ra'ayi na ƙungiyar isis a halin da ake ciki kuma kasar turkiya makwabciyar syrian jami'an tsaronta sun ce jiragen yakin kasar sun kai jerin hare-hare a tsallake kan 'yan tawayen kurdawa a arewacin iraki suka kashe akalla mayakan sa kai biyar majiyoyi suka ce farmaki ta saman sun auna su ne kan sansanoni da wasu wurare da kungiyar 'yan tawayen kurdawa da aka fi sani da lakabin pkk suke amfani da su jaman tsaron kasar da 'yan tawayen kurdawa sun sha kai wa juna hare-hare kusan a kowace rana tun bayan da yarjejeniyar da suka kulla da suka yi aiki da ita na shekaru biyu ta wargaje cikin watan yunin bana jiragen yakin kasar sun sha kai hare-hare jiddin kan sansanonin mayakan sa kan PKK a cikin tsaunuka da ke arewacin Iraki da kuma yankin Kurdawa da ke kudu maso gabashin kasar. Su kuma 'yan tawaye suna mai da martani ne ta wajen kai munanan hare-hare kan jaman tsaron kasar. an kashe fiye da sojoji da 'yan sanda 100 tun bayan da suka fara kaiwa juna hare-hare ƙarin mace-macen sun biyo bayan zanga-zangar da 'yan ƙasar su ma suke yi a duk faɗin turkiyya suke aunawa kan ƙungiyar pkk da kuma sauran tsiraru da suke ƙasar Paparoma Francis ya isa ƙasar Cuba a fara ziyarar kwanaki goma mai cike da tarihi. ziyara za ta kai fafaroma cuban da kuma amurka inda ya yaba da farfado da dangantaka tsakanin makwabtan ƙasashen biyu da suka jima suna zaman doya da manja yana mai cewa wannan sulhu tsakanin amurka da cuba alama ce ta irin matakin da ya kamata a ɗauka duk faɗin duniya wajen warware matsaloli wanda yin hakan zai inganta rayuwa duk faɗin duniya. Papa Roma Francis ya kira ingantuwar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu lamari da fadarsa ta taka muhimmiyar rawa a zaman nasara ga al'adun tuntuɓa da kuma shawarwari. Yau Lahadi Papa zai jagoranci addu'o'i na musamman a katafarin dandalin juyin juya hali da ke birnin Habana. Gabannin ganawarsa da shugaban ƙasar kuma wato Raul Castro. Hakanan zai yi tattaki zuwa birane biyu a ziyarar ta kwanaki uku da yake a ƙasar. kuma ana sa ran zai gudanar da irin waɗannan addu'o'i zai kuma gana da malaman addinin kirista da ke ƙarƙashin majami'arsa kamin ya tashi zuwa nan birnin washington dc shugaban ƙasar cuba na ya tarbe shi a tashar sauka jiragen sama a cikin jawabinsa na maraba shugaba raul castro ya ce yancin addini yana nan rubuce a cikin tsarin mulkin cuba a cikin jawabin mr castro na tsawon minti goma sha biyar nan da nan jawabin ya sauya salo ya zama ta siyasa inda shugaban cuban ya nana ta kiran da yake cewa amurka ta kawo ƙarshen takunkumin da ta aza ƙasar lamari da ya kira a zaman mugunta ko rashin imani kuma haramtacce haka zalika ya nemi da amurka ta mayar wa ƙasar cuba yankin bo. a martaninta jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya samantha powers a shafinta na twitter ta zargi gwamnatin cuba kan rahotanni da suke nuni da cewa gwamnatin ƙasar gabanni fara ziyarar papa roman tana kama mutane jakadiyar amurka pass ta ce akwai rahotanni cuba ta tsare yan mayar kare hakkin bil'adama hatta mutane da basu da muhalli duk hukumomin kasar sun tsare su ƙungiyoyin yan hamayya sun ba da rahotannin cewa gwamnati ta zafafa tsare yan hamayya sai dai zuwa yanzu gwamnatin ta cuba bata ce uffan kan haka ba za a karbi paparoma ah, francis a cuba a zaman wani babban jarumi a kasar saboda ya taimaka wajen maido da hulɗar diflomasiya tsakanin amurka da kuma cuba labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc china tana kira ga dukkan kasashe da suke da hannu a shawarwari da ake yi dangane da shirin nukiliyar koriya ta arewa su dawo kan teburin shawarwari da yake magana wani taro da masana suka shirya a beijing ministan harkokin wajen kasar wang ya yi kira ga duka sassan a rikicin su nuna dattaku su kauce wa kowane irin mataki da zai ƙara dagula matsaloli ba ma a makurɗin koriya kaɗai ba amma a faɗin yankin arewa maso gabashin asiya an shirya taron ne domin cikar shekaru goma da ƙulla yarjejeniya tsakanin koriya ta arewa da manyan ƙasashen duniya biyar da suka haɗa da china koriya ta kudu da japan da rasha da kuma amurka na kawar da dukkan makaman nukiliya a zirin koriya kasashen biyar suna shawarwari kan shirin taimaka koriya ta arewa ta samu makamashi ita kuma ta warga shirin nukiliyar ta amma sai shawarwarin ya wargaje a shekara ta 2008 lokacin da koriya ta arewa ta ki barin sifetocin majalisar ɗinkin duniya su tantance cewa tana mutunta yarjejeniyan daga nan ko ta ayyana daidaiton a zaman wadda ba shi da tasiri tuni har ma ta yi gwajin nukiliya sau uku ta gudanar da gwaji na ƙarshe ne a shekara ta 2013 kuma a baya-bayan nan ta bayyana cewa ta sake farfado da aikace-aikace a cibiyar nukiliyar ƙasar da ke Yongbyon. Hakanan kore ta arewan ta nuna alamun cewa za ta harba makami mai linzami cikin watan gobe a bikin cikar shekaru saba'in da kafa jam'iyyar ma'aikata wacce take mulkin ƙasar. amurka da koriya ta kudu da kuma japan sun gargadi ƙasar cewa kada ta haraba kumbon da take shirin yi suna masu cewa matakin zai kasance kin mutunta kudurorin majalisar ɗinkin duniya da suka haramta a ƙasar harba ko gwajin makamai masu linzami afghanistan ta kareta zargin da makwabciyar ta pakistan ta yi cewa harin ta'addancin da aka kai kan wani sansanin sojinta an kitsa shi ne daga afghanistan harin da aka kai kan sansanin sojin sama na pakistan da ke ba kusa da birnin peshawar ya halaka kalla mutane 29 sojoji da kuma farar hula ƙungiyar taliban ta pakistan ta ɗauki alhakin kai harin da aka kai ranar wannan juma'a da ta shige jim kaɗan bayan harin ne wani kakakin sojin pakistan ya ce bayanai na sirri da suka saurara ya nuna cewa maharan ɗauke da muggan makamai suna bin umarni ne daga waɗansu da ke tsallake a ƙasar afghanistan amma ofishin shugaban ƙasar afghanistan ɗin jiya asabar ya ce da kakkausar lafazi kasar ta yi watsi da zargin a zaman mara tushe sanarwar da aka bayar a kabul ya ce afghanistan ba ta taɓa bari kuma ba za ta taɓa bari a yi amfani da ƙasar ta wajen kaiwa wata kasa hari ba sakon na afghanistan ya kira ga pakistan ta aiki tare da sojojin afghanistan kafada da kafada wajen kai farmaki kan dukkan ƙungiyoyin ta'addanci da zammar tabbatar da zaman lafiya a yankin da kuma kan iyakokin kasashen biyu jaman sojin pakistan sun ce an kashe dukkan maharan su goma sha uku kuma ta ce dukkansu yan wani reshen kungiyar taliban ne na kasar da suka balle kakakin kungiyar taliban a pakistan muhammad kursani ya ce harin da aka yi kan sansanin mayakanta goma sha shida yan kunar bakin wake ne suka kai harin kuma sun kashe sojoji masu yawan gaske ƙasashen biyu makwabta sun sha sukar juna kan dau wato kan daurewa kungiyoyin ta'addanci gindi a cikin kasashen biyu suna kaiwa juna hari Labarin duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla, bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ke shiryawa kuma na gabatar. Sai dai yau shirin zai dubi baya da ƙuran da zaɓen da ya kawo sabuwar gwamnatin Najeriya ya bari ne. Domin ko ana an raka bako ya tafi ashe bako na nan bayan gari. Yayin da aka gama ainihin zaɓe kowa ya san matsayinsa amma sai ga 'ya'yan jam'iyyar PDP a jihar Yobe na jayayya akan zaɓen fit da gwani. domin ko yanzu haka ɗaya da cikin waɗanda suka yi takarar fidda gwani da wanda ya tsaya takarar gwamna wato dr hassan kafayos ya shaidawa mahmud ibrahim kwali cewa ba su ɗan takarar gwamna a jihar su ta yobe kamar yadda ya shaidawa mahmud kwali ɗin cewa har aka ci aka suɗe jam'iyyar pdp ba ta ɗan takara ga dai mahmud da bakon nasa kuma mahmud ya fara tambayansa ne me yasa ba za su mara ma wanda ya musu takarar gwamna na jam'iyyar su baya ba kan daga bisani su zo su sasanta kansu amma sai fara yi wa mahmud bayani kamar haka karambani dai ta 'yan siyasa ko kuwa ta adamu kamar yadda na gaya ma da ni da talba mun rubuta to da ni da talba mun kai kara kotu domacin ni dinnan da ni da ibrahim talba mun sayi fom na wanda ke muwa mun shiga cikin takara na neman gwamnan jihar yobe amma ba a yi mana zaben fidda gwani ba wato primary election to har yanzu muna kotu kotun nan kuwa mun je muna da niyya kuma za mu kai har zuwa kotun koli akan cewa fa ba yi primary election ba kamar yadda kake faɗa cewa dan takara to mu ba mu da dan takara a yobe na gwamna da kam a lokacin da aka yi zabe adamu sa ne yake yi amma amma maganan nan da kake ta yi ai an daɗe ana yin ta na ɗauka ah, wani zai kaddara cewa mai saurare ce a ah, wannan zance tun da aka yi shi kafin a gabanin ai zaɓe zance ne na tsayawa takara kuma tun da a lokuta daban-daban ita jam'iyya ta yi kokarin sulhu da sauransu ca nake kun riga kun yi sulhu shi kenan kuma dafa amarya eh, an shiga zaɓe kawai da nasara ce ba a samu wani har ma kafin a je zaben mun riga mun tafi kotu batun sulhu ba a taba yi mana sulhu ba kuma ba a kamo ma hanyar sulhun ba kotun nan da nake gaya ma mun je tun kafin a tafi zaɓe a kotun har ma takaddun da ya kamata wato na san mace a bawa adamin in an je gidan shi na abuja sai a tarar ba ta yadda za a yi a same shi a zo fa fataskun ba a samun sa a je kaduna ba a samun sa kuma ya gaya wa mutanen gidansa akan cewa takarda daga kotu duk wanda ya karba fa to da ni da shi za mu sa kafan wando daya to ganin haka muka koma wajen lauyoyi muka koma kotu alkali ya ba mu daman daman cewa tunda abin ya kasance haka abu uku a je a yi wanda muka nema akan cewa tunda an kasa samun shi a bashi takardar sammace kotu ta ba mu dama cewa a je a manna a gidansa so aka ma wannan takardar nan a gidansa eh, na abuja dama na biyu da aka bamu shine aka ce a turance wa accelerated hearing wato a yi saurin jin ita wannan kara da muka kai domacin kara ce na pre-election na wanda ke ya kamata a yi shi kafin ma a shiga zabe na uku aka ce abridgment of time a yanke lokacin to duka kotu ta yi ruling ta ba mu gaskiya sai lauyan ko kuwa shi adamu sai je apil muka je mu kotun apil suka dubi takardan sai kotu ta kori apil din ta yi fatali da shi kuma ta ci shi tara to yanzu a wani hali ake ciki halin da muke ciki shi ne mun dawo kotun da eh, ta ke mana shari'a to sai aka samu ta kotun kowane shekara sukan tabi hutu da suke kira vacation to sun tabi hutun amma nan da sati uku za su dawo za mu ci gaba da shari'ar mu kuma nan ba da dadewa ba ko da yake abu shari'ar da yake gaban kotu bai kamata a yi mata katsalandan ba amma wannan shine abin da muke ciki amma batun wani ya gaya ma cewa a da mu shi a suna kara ko da gwamnan yobe da shauransu wannan kuma karambaninsa ne dama eh, eh, kamar yadda ku hausawa kuka ce laifi tudu ne ka hau naka ka hangi na wani ko kuwa gwano baka jin warin kanka gashi yanzu a gefe guda kuna cewa a zo aka fi gabanci can kuma a hannu ɗayan kuna kotu a ɗaya gefen kuma kun zama 'yan adawa siyasa misali ba ku da gwamnatin tsakiya ba ku da ita a jiha kana ganin cewa eh, wannan zai ba ku dama a ce jam'iyyar ku ta farfado bayan kun raba kawunan ku haka misali adawa adawa duk wanda bai san me adawa ba to ba dan siyasan kwarai bane shekara da shekaru muna yin adawa kuma kamar yadda na gaya ma bamu da shugabanci a yobe din rashin shugabancin ita ta kawo wannan matsalar domin da akwai shugabanci na gari ba za a iya samun daman da har adamu ba a yi primary election ba ko screening ba a yi masa ba sai dai kash mun ta neman shi adamu wazirin domin jin ta bakinsa amma hakan bai cimma nasara ba lokacin duk da muka same shi za ku ji bayanin da zai yi muna na yadda aka gudanar da zaben sa na fidda gwani. aikata ne don Allah ba ya karewa. Ibani tura ta kuma ban nuce ku tura ba, inda mota siyasa ce, to daban na bani tura ta, mota da a cikin turɗa, domin za ka mun ka tura. a can jihar ko shugaban jami'ar apc ne alhaji hassan jikan ardo ya shaida wa ibrahim abdulaziz cewa jam'iyyar su bata tsaya takara da kowace jam'iyya ba duk da yake wannan batu na gaban kotu amma ga bayanin da alhaji hassan jikan ardo ya wa ibrahim din wai a jihar taraba abu na farko ba tukuna da zabe ka'ida ce hukumar zabe ne ta bayyana sannan kuma a sai ƙara da da dama da aka shigar a kan wannan cewa kafin mutum ya shiga takara ba dole ne dole ne sai ya shiga eh, zaɓen da kuɗi a ina ne jam'iyyar pdp suka yi zaɓen da kuɗi mu a ya sani mu ba su da ba da ɗan takara kowa ya sani kuma wannan kuma abu a zai a bayyane har eh, kotun koli an sani haka eh, lamarin yake saboda haka mu farko tukuna ba mu yi takara da kowa ma da ma da a ce mun yi takara da wani daga hujjoji karara da muka fitar maza na kusan ɗari uku da wani abu dukkan su an sami mutanen da aka tantance da wanda suka kada kuri'a wanda suka kada kuri'a sun fi waɗanda aka tantance kuma duk inda aka ce doga ce in an sami mutanen da suka kada kuri'a sun zarce waɗanda aka tantance wannan akwatin sokewa za a yi kowa ya tabbatar da wannan kuma abin da suka yi kenan kuma su hukumar zaɓe ba su musanta wannan ba sannan su da suka zo ba su kare kansu akan wannan ba to ya yaya za a ce eh, eh, sosai dai alhaji abubakar bawa mai baiwa gwamnan jihar taraba shawara a harkokin demokuraɗiyya ya ce zuki ta mallaki ne a ce wai jam'iyyarsu ba ta yi zaɓen fidda gwani ba shi ma ga hirar da suka yi da ibrahim abdulaziz din ka ce kai kana murna wani murna kake ki sun ce eh, sakamakon wannan ne ma yasa yanzu kuke kamun kafa wajen sarakuna da manyan shugaban najeriya wannan a su idan ma mun kama mu kama kafa manyan sarakunan su ne alkalai ne ko kuma su ne suke rike da shari'a ɗin. Ai mai gaskiya baya fargaba, mu ba mu da fargaban wannan shari'a kuma ba mu kamun kafan kowa, kuma kowanda ya ce muna kama kafan wani wannan kawai magana ne na irin yan adawa mu ba mu kaman kafan kowa kuma mun dogara kan cewa mu mun ci zabe su sun ce ba su yadda ba mu kuma mun yadda Allah ne ya ba mu muna rike da shi daram don haka mu ba mu kaman kafan kowa ce abin suka dogara da shi shine a kotun shi shine na cewa ma ba ku ma zaben fidda gwani ba eh, cewa eh, ba ku da 'yan takara a jam'iyyar ta PDP eh, don haka za a rusa sannan kuma da alƙaluman da aka bada. Su 'yan jam'iyyar PDP ne ko sun dawo PDP? Ai dokar zaɓe ya yarda da cewa jam'iyya tana da 'yanci ta ba da sunan ɗan takara ko ta hanyar primaries ko ta hanyar yarjejeniya wannan hakkin jam'iyyar PDP ne. ko kuma su yan jami'an pdp ne ai mu mun san cewa jami'an pdp ta yi primaries a taraba ta yi zaɓe kuma pdp ta faɗa ma inec za ta yi primaries nata abuja ta je abuja national working committee sun yi conducting primaries mutanen inec suna wurin security na wurin an gama primaries party ta yi submitting suna ga ɗan takara wanda ya ci kuma shine wanda fati suka ba shi flag na PDP. A can jihar ribas ko hukumar zaɓe ce ta bayyana wa kotun sauraron ƙararrakin zaɓe cewa mutane dubu ɗari biyu da casa'in da uku ne da saba'in da biyu aka yi wa rajistan jefa kuri'a amma sakamakon da aka bayar ya haura na miliyan ɗaya sai kuma wasu jami'an 'yan sanda da suka ba da shaida cewa ba shakka sun kame wasu mutane da suka samu suna dangula wa jam'iyya mai mulki a jihar kuri'a a wani gida sai dai idan muka ƙara samun bayani game da wannan batu za ku ji yanzu kuma a nan shirin zai ɗiga aya a madadin wakilanmu na kano mahmud ibrahim kwari da ibrahim abdulaziz daga jihar adamawa sai daniel brown wanda ya ɗauki shirin kuma ya daidaita sautin shirin ni madugon shirin ladan ibrahim yau ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman a duk faɗin duniya 'yan jarida kan fuskanci kalubale da dama yayin da suke gudanar da ayyukansu musamman ma wuraren da ake fama da tarzoma lamarin da ka iya barazana ga rayuwar 'yan jaridan najeriya na daga cikin kasashen da 'yan jarida musamman ma waɗanda ke gudanar da ayyukansu a arewa maso gabashin ƙasar ke fuskantar irin waɗannan barazana shin yaya suke gudanar da ayyukansu kuma waɗanne irin kalubale suke fuskanta wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya mana dubi kan waɗannan batutuwa ga kuma rahoton da ya aiko mana kamar ma da yadda bayanai ke nunawa kawo yanzu akwai 'yan jaridun da suka rasa rayukansu baya kuma ga waɗanda suka tsallake rijiya da baya sakamakon hare-haren mayakan boko haram lamarin ma ke kayata da hankula alhaji suleiman ibrahim da ke zama sakataren ƙungiyar 'yan jarida a najeriya mai kula da shiyar arewa maso gabas ya ma bayyana irin halin da 'yan jaridun ke ciki musamman a shiyar arewa maso gabas Lallai 'yan jarida a najeriya suna da matsala kamar kowane 'yan jarida a duniya amma namu na arewa maso gabas ya zama daban saboda halin da muka samu kanmu na wannan eh, eh, tashin tashina na boko haram kamar 'yan jaridu nawa ne eh, wannan abun ya shafa a wannan shiya akalla ba za a kasa samun 'yan jaridu uku zuwa hudu ba matukansu wanda yake da inshora tabbas mu kungiya ta ba shi akalla abin da ba zai kasa naira miliyan biyu ba an ba iyalansa kuma muna kokari mu tabbatar da cewa duk ɗan jarida baicin tsaron da muke so ba shi ma ya bawa kansa tsaro don da abu na farko shine ya kamata ka zama sai fa kana raye za ka kai labari da kake so ka kai din nan saboda ka duk jarida ya kamata ya zama yana kula duk inda ya zama mai haɗari ne a gare shi ya guje waje saboda muna bukatansa 'yan najeriya na bukatansa sau tari dai jami'an tsaro kan zargi 'yan jaridu da wuce makaɗi da rawa ko kuma ƙarin gishiri kamar yadda shugaban sashen inganta dangantaka tsakanin fararen hula da soji brigadier janar rochas nicholas ke cewa a wani taron tuntuba da aka yi a cikin kwanakin nan terrible things about the Nigerian army, the Nigerian military. This military belongs to you. It's your military. If you write anything negative about the military, you're writing about yourself. We are telling the international community that your military and yourself are not working together. That's what we're trying to bridge. Ai abin takaici ne ma yadda wasu ku yan jaridu kan ba da rahotannin su wanda ma ke bata sunan soji a idan ka rubuta ko kuma ka ba da wani rahoton da ya bata sunan sojojin najeriya ai kasar ka ne ka aibata yin haka ko bai dace ba to sai dai kuma su ma yan jaridun su ma bayyana nasu hanzarin malam umar dan kano wanda ke zama shugaban wakilan kafofin yada labarai wato correspondent chapel a jihar adamawa ya mai da martani a wajen taron inda ma bayyana irin matsalar da suke fuskanta daga hukumomin tsaro wajen tantance labarin da ya shafi ayyukan ta'addanci na farko maganan mu da jami'an tsaro mu a koyaushe abu ya faru jama'a suna ƙoƙari su ji menene ya faru so muna son mu tantance gaskiya lamari amma a koyaushe ka tuntuɓi jami'an tsaro sai su tsaya suna cewa a'a a ba su lokaci su yi wannan kuma shi aikin jarida yana nan yadda ka san abin da ke shuɗewa so lokaci ba mu da lokacin da za mu tsaya mu ta jiran cewa sai sun tantance abubuwan su to daga nan sai ga an dan samu dan rashin jituwa wajen aikin saboda a lokacin da mu muke allah allah mu sanar da duniya cewa ga abin da ke faruwa su kuma suna nan suna ta cewa sai sun tantance ko kuma su ce za su kira wani lokaci ma ka ba za su kira ba. mustapha muhammad tsohon ma'aikacin gidan rediyon bbc ne kuma dan jarida mai zaman kansa a yanzu ya ma sha tsallake rijiya da baya. to zaka ga yana wahala wani lokacin ka sami sahihin bayanai dangane da abin da ya faru kamar misali a ce a gamborin gala ko a dikwa ko a gombe ko a kano misali sai ka ga a matsayinka na ɗan jarida wanda yake rahoton irin wannan abubuwan da ya faru a arewa maso gabas ko kuma arewa baki ɗayanta sai ka ga ka kasa samun watakila sahihan abin da ya faru ba kana da contacts ba da mutane da yawa a irin wannan wurare ina ganin shi ma gaskiya kalubale ne sosai sannan kuma sai batun biyan haƙoƙi ina ganin kalubale ne ga 'yan jarida za ka ga wasu suna irin wannan aikin amma sai ka ga albashinsu ba ya zuwa akan kare ko kuma ba a basu ko kuma bai taka karaya karya ba ina ganin ya kamata ce kamfanonin yaɗa labarai suna kyautatawa kuma suna biyan haƙoƙin 'yan jaridu musamman wanda suke tunkara irin wannan ayyuka a daidai wannan lokaci a sannan kuma shawara da nake so in bayar ba da bayan kalubale da ake fuskanta shine ya kamata a ce 'yan jaridu suna samun horo na musamman wanda za su iya wato rahoton ɗaukar rahotannin irin waɗannan abubuwan kama abin da ake cewa hostile environment na san kafafen yada labarai na kasashen duniya sukan ba da horo na musamman ga wanda suke irin wannan ayyuka kamar ni na san na ina da wannan horo kusan su biyu gaskiya to amma da yawan mu zaka ga gaba mu da irin wannan horon na ɗaukar rahoto na wuraren da ake tarzoma ko yaƙi ko wani abu makamancin haka so ina ganin ya kamata a ce kafafen yaɗa labarai ba da bayan haƙoƙin da suke biya da haƙoƙin da ya kamata su rika biya yan jaridu ya kamata su ba su horo na musamman. To koshin maya dangantaka take ne a tsakanin yan jaridun da kuma hukumomin ba da agaji da kan kai ɗauki? Alhaji Sa'adu Bello jami'in hukumar nema ne da ke kula da sansanin yan gudun hijiran jihar Adamawa ya ce fa akwai bukatar su ma yan jaridun da suke sa bakunan su takunkumi ga wasu rahotannin da suka jibinci tashin hankali ko kuma annoba. sau da yawa hotuna wadda suke tada hankali a yi kokari a ga an saka su saboda kai ya haifar da wani fitina a wani wuri inda wani damuwa bai samu ba kiran kamar kullum shine mu yi kokari mu rika tuntuban juna kuma mu yi kokari mu ga mun developing wani forum tsakanin masu ba da agaji wato humanitarian workers da kuma su journalists wanda za a rika samun fahimta saboda akwai sensitive issues wadda ba su wasu ma sun shafi tsaron kasa ne. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To wani batu dai da ya fi jan hankulan mutane shine akwai buƙatar a rika samar wa 'yan jaridar inshora bisa la'akari da irin haɗuran da suke shiga yayin gudanar da ayyukan nasu. Sannan su ma a ɓangaren su akwai bukatar 'yan jarida su rinka kiyaye shiga wuraren da bai zama musu dole ba domin ɗan jaridan da ke raye ne kaɗai zai iya kai rahoto. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce tilas shugaban siriya bashar al-assad ya yi murabus sai dai ya ce akwai bukatar a gudanar da shawarwari kan lokacin da ya kamata ya yi hakan a turkiya makwabciyar syrian kuma jaman tsaronta sun ce jiragen yakin kasar sun kai jerin hare-hare a tsallake kan yan tawayen kurda a yawacin iraki suka kashe akalla mayakan sa kai hamsin da biyar papa roma francis ya isa cuba a fara ziyarar kwanaki goma mai cike da tarihi inda zai iso har nan amurka mutumin da yake kan gaba a jeri masu neman a tsaida su takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar republican donald trump ya ce ba hakkinsa bane ya kare shugaban amurka barack obama bayan da shi Trump ɗin bai kwaɓi wani mai goyon bayansa ba wanda yake shakkar aƙida da kuma sahihancin ƙasar da Mr. Obama ta asali. Jiya sabar Mr. Trump ya yi amfani da shafinsa na Twitter a intanet ya kare kansa bayan da ya fuskanci suka ta ko ina Trump ya tambaya hakki na ne na kare shugaban ƙasa duk lokacin da wani ya faɗi abin da ba daidai ba game da shi ba na jin haka in ji Mr. Trump. Al'amarin da ya kuna ranar Alhamis lokacin da Mr. Trump yake yakin neman zaɓe a jihar New Hampshire. Trump ya ce zai yi mamaki idan shugaba Obama zai kare shi idan wani ya yi magana ta batunci game da shi. Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri kuma lokacin da za ku ji shirin na garin na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen Hausa na murya Amurka, nisar fil hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.